wannan iri ne malama masha Allah alhamdulillah an yi sallah mun sauko sallah ma zan ci lafiya mun sauko iri lafiya masha Allah wato mutane sai gani kike yi ga sunan dai mutane mabambanta daban-daban kowa dai ya ci kwalliyar sallah kowa dai ya yi kyau masha Allah ba ba kushe wannan iri ne gaskiya kam haka yake alhamdulillah jama'a ba gaskiya mata ana kokari wurin fita sallar idi barin ma barin ma su mama da baba eh kai ai da na da <laughs> ya su da ɗaya an fito gaskiya idin ya ce sosai akwai face it with habibi eh da da suka sagalo hannu nan ba eh. <laughs> na ji da su an sagalo shi na cewa ya ga show gaskiya da alhamdulillah gaskiya idi ya cika mu ma dai mu kan abun san barka ai mu kake so ki ga fara gwanda ma yanka kai alhamdulillah gaskiya da a gaskiya waje jamu ni da malama ai mun ga show mun mun ga show mun ga show ga masho ya an kan kan mu an yi zaka an yi zaka ya na ce ya ga sa ya ido ke nan ke tun kafin liman ya tashi sallah ya ga su muka sa ya ido shi dai baba yana tasbihi kuma yana kallon shi ba ki ga an yi anko yara ko murna ki anko na yara yara ko malum malin ne eh, shi kuma sai ta <laughs> ka sai kala yanzu yin jami'i lallai dai ka yi match sai ta ga ayyukan malam na sha Allah ka ta ya ga ake so wannan matan bace ga da ake bidiyo a manta da ya da ake haka ake so Allah ya kara su ya ta ake so haka ake so malama ta kalma su kusan ido da mun gaskiya dai masha Allah mu dai ba abin da zamu ce dan ni zan iya cewa ma masu kallo idin nan gaskiya ba kamar na kullum ba gaskiya ya cika gaskiya kan alhamdulillah ai an ga yanzu fa yanzu yawon sallah na fa zan tafi na ma jakata a a to ai ma ta ko za a ya hawa take ai ai ai magana ni ne zai yana kira da jaja da jaja da jaja sallah da raguna ya kamata da ya dauko a ci a to ma daga nan za ka ta wannan gaskiya ta wannan sallar wannan hannun da na kunsawa a jita miki na baba na Allah ya ji da hannun garin na kin san ta sallah ne sallan nama ce kai ba ka ci nama a kin san da wa wa da da jaka nake yawo a shi ai na ma lalle lalle na ce wa malama eh, wannan lalle nama sai mun fara ce zo da ke mun tabi ne eh, a a ce eh, ai za mu je mu ce yanzu mu je wani a a yau ne ranar da ja eh a yau da ja ba shi yasa za mu fara daga nan ba yau wata yau ne an dan yi yankan nan zuwa gobe kuma sai mu dauko jakan mu kin san ma ni da mai da Allah masu kallo duk wanda zo kai ya sako ta a kullum kun ji da Allah in ya sako ya hado da leda ya hado a ba ba ce guzarin leda ke kai a a ai sai ta cika kuma ai ta cika da yawa ba Allah ina ga ki sako ta yanzu mun zo nan a sako a fulat a a wannan salon ruwa ne da ja kuma a fulat a hawa a dubo a dubo hawa a a ta ce maryam ta yi Wani irin abu ki sako me abun nan ki sako duk na yawu na ya gaba yawu jinsin mu za ta dinga sakawa kin gane yawwa sun mu jinsin mu za ta dinga sakawa yawwa

Wani yan kwahin. To masu kallon mu muna muku fatan alkhairi. Muna muku gaisuwan sallah. Masu kallon mu inda suke kasashe daban-daban su babana Alhaji Hassan Biyaki su Anta Amina da sauran su Baba Salihu da sauransu mm. da kuma su tsoraren Saudiya su Alhaji Ali da su Amina Saudi duka sai kuma 'yan nan wanda muke tare da su 'yan group group mu duka muna muku barka da ciko? saboda sho gaskiya masu kallo ni kun san ina yin na fi gane wannan yaran in ran sallah ne ina madaukacin jama'an duk duniya musulmai na Najeriya da kuma na ƙasar Saudiya duk ma ina kuke ina muku barka da sallah da fatan kun yi sallah lafiya fans mu da kuma masoyanmu 'yan ƙasar waje New York Ghana da dai ko ina da ko ina saboda kun yi yawa ne ba za ku jirawo ba gaskiya ina misin ɗinku sosai da fatan kun yi sallah lafiya wai da kuma suke hajji Allah ya sa an yi hajji mai ba da cewa mabruk mabruk mm. sai mun haɗu shekara mai zuwa insha Allah mm. to ta fasa magana. Ta yan uwa abokan arziki a duk inda suke duk inda kuke fadin duniya. Ina muku fatan alkhairi ina muku barka da sallah. Haka nan abokanan aiki da inda kuke muna muku barka da sallah Allah ya maimaita mana. Yanwa da abokan arziki ina yi muku barka da sallah a duk inda kuke da fatan kun sallah lafiya fans ɗinmu na nan London, Saudiya, Niger. Kuna so ce ban gane mutane na ba? This one. Yan chance initiative. Allah ya mai <laughs> ya damu. Kika makara. Wallahi malama. To ya aka haka? Kin san yau an tashi da safe sallah ana ta hidindimu. Eh. Ai wannan ai wannan kuma ga zuwa masallaci sitin mun da gida ga baki eh, to gaba ɗaya dai in ga ina gosulo na motoci ina ta kokarin ma in taho mutane sun yi yawa mabaki ka tsaya ka gaisa da wannan ka gaisa da wannan sallah ba dalili to ban zo da wuri ba ina ta faman sauri alhamdulillah kamar masha Allah an fito an zo idi sosai kan malama mata sun fito malam a masha ai malama malama ci gaskiya kan Allah ya yaron hanya wa to daga nan sai ina ma city star eh, a jaka bari ku gani masu kallo a'a babba fa muka yi duk wanda ba nan ba ta ba ta ba ta dauka sai dai nemi leda a hanya Oke to shi kenan amma nan ya cika sai a dauka a wani wuri. Yana ga nan mun To shi kenan. A mm. haka yi ana kora da ne. Gaskiya ne. Ah. Gashi malama. sabuwa bismillah. to ke malama mu kun sakin je idi ne ashe kina kallon mutane ne masu riƙe hannu suna soyayya wannan sallah kika je ko kike je gulma ne masu show show masu lamu alaikum nan za ka gani da yau take sallah kuma alhamdulillah mun je idi mun dawo mun haɗu ma'aikatan salinga tv duk muna office mun ga da su maryam da malama zulaika da malama Isira, da malama mariya da malama hawa da salu suka gabatar da ainihin abin da din sallah to ni ma zai amfani da dama mu gode ma Allah subhanahu wataala da yana wannan rana mun je bi idi lafiya mun dawo dole ne mu gode ma Allah saboda wani sun zaka suna asibiti a dinga yi ana kaiwa ba to zaka wani suna asibiti to muku gashar da kafafunmu mu muka tafi masallaci muka dawo alhamdulillah ba wanda zamu ce sai mu ce mun gode ma Allah bai amfani da wannan dama kamar da abokan aiki na su ma suka mika sakon gaisuwa ga ainihin fans din mu ma'ana masoyan sallin da TV a ina a duniya gaskiya mun gode kwarai da gaske da irin gudunmuwar da ake bamu ta kowane bangare da musulmi fans din da kristocin fans din da wanda ma ba shi da addini duk muna da su a cikin mu na wannan ainihin TV din to ba wanda zamu ce sai dai mu ce mun gode Allah fans mu da suke United States of America ah, musamman wanda suke New York irin su Baba Saliu ah, na manta jihar da da wannan yake ah, Alhaji Hassan wannan jiha ne yake a America na manta wani amma kuma dai yana ne to muna maka barka da sallah akwai ita Amina shugaban Child Foundation already ta zo Najeriya a nan ta yi sallah to mun gode muku kwarai da gaske muka je Cote d'Ivoire akwai su mai bataliya muka tafi Kemaru akwai Alhaji Abubakar ko yau a Saudiya kuma muna da Alhaji eh, Ali Manzo wa Oba wa washa ga su dai da sauran wanda ba zan iya ambata sunansu ba saboda ana sha ni ne na sallah gaskiya mun gode kwarai da gaske da irin zumunci da ake mana dukkan abokanmu da suke Najeriya da sauran kasashen duniya muna ma kowa barka da sallah da fata za a ci gaba da ainihin bikin sallah lafiya na so da za ku ga irin damarin da Maryam ta yi abin zai ba ku mamaki don ta yi domin gaskiya ni na so ma da wannan sallar, in aurar da ita ne gaskiya amma yanzu a shi ke mara nuna muku irin kullun da Maryam ta yi domin gaskiya a wannan sallar ni zama zan miki miji da ke da da ke da Hawwa nuna nuna Hawwa kowa ya ganta dama su ne kadai ba su da mazaje a cikin wannan ɗan mata ne da ita da Maryam saboda haka da zan aurar da su yawa insha Allah rabbi saboda haka muna makwafa ta alkhairi na ce muku Maryam ta kun gani ta sha ciccire ta yi kwalliya yawwa mun gani kun ga maryam ko yau da asirin ki ya tona an ganki <laughs> lafiya lau malama me ya aka je idi alhamdulillah da kai da abokananka su kanne ne aka kama hanya aka tafi eh tare muka tafi da su muka je muka yi sallah kuma muka dawo lafiya ya ka ga yadda mutane suka yi tumuwa wajen wannan idi alhamdulillah mutane ko sun taru ko da yawa gaskiya wannan idi alhamdulillah mutane an yi kokari wurin fita ko insha Allah to masha Allah amma manta akwai city star restaurant kitchen wanda yake abokan mu'amalar mu ne sun gayyace mu an jima nan kanan zamu je mu hidiman sallah an sani suna da restaurant a nan anguwan su ne su Kaduna, inda suke gabatar da ainihin girke-girke za ka iya zuwa ka ci a gurin kana ofis ma za ka iya waya kai place in order daga office din a maka je da office din kake matuƙa cikin garin Kaduna kai ai mu muku sa haka da to saboda haka an jima za mu je mu dan ci mu sha sun gayyaci Salinga TV yin bikin sallah so za mu je gurin mu dan ci mu dan sha insha Allah rabbi da fatan kun ci abinci kun ji daɗin shi a to masha Allah thanks for your patronage mun gode kwarai yawa sannan ku masu kallo kamar yadda kuka ji mun faɗa da zu ambasada ya faɗa za mu zo city star restaurant mu ci kuma mu sha sannan mu musu barka da sallah to alhamdulillah kamar yadda kuke gani ga mu an titi star kitchen kuma mun ci abinci gaskiya mai daɗi ni shinkafin ma da na ci masu kallo gaskiya ban taɓa cin irin shi ba wai me ma sunanta mandi sorry wai mandi da haka nake kira da waɗanda suke cikin garin kaduna da ka ɗauko matarka da iyalinka za ku iya zuwa city star kitchen ku ci kuma ku ci abinci mai tsafta ga kuma ma'aikata masu kokari da hazaga idan kuma ana kana zaune ne a ofis zaka iya zuwa idan kuma kana zaune ne a zaka iya kira kai in order ka zai zo ya same ka har inda kake ba tare da ka sha wahala ko kuma wani abu ba ina fata za mu shagulgulan sallah lafiya a madadin salinga tv da kuma city star kitchen nake maɗaukacin jama'ar duniya barka da sallah da fata za mu shagulgulan sallah lafiya alaikum Anti Maryam. alaikum Na gode da wannan wannan naki. Ga kyauta nan Hai, masha Allah. Kyauta ne daga Star Kitchen. Eh. Shi wannan me ake kiran su kenan? Sunan shi Masha Allah. Ni fa gaskiya masu kallo zan dandana tamarin din nan tana Bismillah ki dandana. Dan gaskiya dan rike mu. Okay. Bari mu ji. Ya kika ji shi? Ba ki ga hannaye barna ba. <laughs> A gaskiya kawo. Gaskiya masu kallo ga mai bukatar tamarindos. City Star ce karshe ne. Ni yanzu da gyaran zan iya kai kaina gida gina sai an taimaka mun. Sannan zan iya kai kaina.